Wasu matasa a ƙarƙashin ƙungiyar Be the Change Initiative a Turanci sun fito fili tare da ba da kyakkyawan bayani akan wasu abubuwa da suka fahimta da suka ta hallaka laifin akan gwamnatin shugaba Buhari da ke nuna cewa matasan sun jima suna kuka akan irin sakaci da ƙin bin dokoki da kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada ta hanyar bawa kowa haƙƙinsa musamman ma matasa da suka ci wahala tiƙau akan ƙoƙarin kawo wannan gwamnati a baya inda suka ce babu wani wanda aka tuna da shi balantana ma a yi tunanin saka masa da irin harƙillo da ya rika yi a wannan lokaci na zaben shekara da biyar zuwa shekara da goma sha tara. wannan shi yasa shugaban ƙungiyar be the change initiative abdulhamid abdullahi Abdullahi ɗan kyarko ya fito fili ya ba da kiyasi na wasu ma'aikatu da ya kamata gwamnati ta duba. muna bibiyan gurabe daban-daban domin a tabbatar da abin da suka faɗa sun yi amma kwalliya bai biya kuɗin sabulu ba a misali gurare daban-daban yawanci matasan nan suna so yau idan suka gama makaranta gwamnati ta basu ayyuka yanzu kamar zan bada a misali ma'aikatar da take tabbatar da an samu tsaro na tafiye-tafiye ga motoci da ake kira road safety a turanci ya kamata a ce lokacin da ya dace a ɗauki ma'aikata ba nan za a yi ba kuma har muka koma bibiya akan yanayin ɗaukan ma'aikatan ma ba daidai ba ne, sai muka duba muka ga akwai matsala ma daga sama daga sama ina sai muka ga shugaban da ke wa jagorantar wannan guri a yanayin aiki da kuma kundin tsarin mulki ta ba da dama idan mutum ya shekara 35 a aikace ya yi murabus ko kuma in ya kai shekara 60 a haife ya sauka to yanzu a lissafin da muka yi yana da shekara 62 a haife bai sauka ba ganin cewa korafin da matasan suka yi ya shafi matakan dokokin ƙasa sai na tuntuɓi ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara umar ko akwai irin wannan tanadin ga amsar da ya bayar a duk lokacin da ƙa'idan aikin ka ya kusa karewa wata uku kamin lokacin su akwai wajibci a kanka na ka rubuta ma hukuma ta gaba da kai cewa to lokacin aiki na zai kare kaza kaza da watan kaza ranar kaza wala Allah aiki ne na nadi ko aiki ne na aiki wanda ke tafiya da wa'adin shi na daidai shekarun haihuwarka ko daidai da shekarun yawan aikin da kai saboda haka idan ka zo ka ki sauka lokaci ya zo ya wuce to bangare biyu duka suna da laifi saboda haka in lokaci ya zo bai canza ba kuma bai nada wani ba a kai kuma ka zauna ka ci gaba to dukan ku kuna da laifi karkashin sashe na goma sha biyar sakin sashe na biyar na tsarin mulkin Najeriya inda aka ce tabbatar da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yin amfani da kujera bayan da ya kamata ba wannan na ɗaya daga cikin manyan ginshiƙan al'amura na cin hanci da rashawa. Shi ma shugaban ƙungiyar a kasa a tsare na shugaba Buhari, injiniya Dr. Kailani Muhammad ya ce matasa su yi haƙuri kaɗan akwai abin da aka tanadar musu. Magana AKK ɗin nan da shugaba Buhari ya kawo Arewa da ya taso daga Ajakuta zuwa Abuja, Kaduna, Kano. In aka gama shi, miliyoyin aiki matasa za su samu a arewa a najeriya kuma duk kamfanoninmu za su taso za a fara aiki da su don akwai varieties na gases hada abinci na industry da sauransu kamfanoni kuma ƙanana za su springing up za su taso abin jira a gani shine ko za a iya gama waɗannan kamfanoni kafin wa'adin mulkin shugaba buhari ya cika har a ɗauki matasan lokaci ne kaɗai zai tabbatar da haka madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya